ليتم نوره ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أعظم رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله لنظهره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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi رمضان هجرة watan ramadan hijira أربعين 1441 ya dace da uku ga watan biyar shekara ta 2020 muna fatan karasa tafsirin suratul anbiya a yau wato daga aya ta 87 insha Allah wannan karatun yana dauke da bayani akan cewa Allah yana amsa addu'ar bawa ne ta dalilin wani aikinsa mai kyau wanda ya riga ya gabata. Wato a lokacin da yi addu'a, a lokacin da kake addu'a ka sani, ijabarka ta ta'allaka ne da wani aiki mai kyau da kai tuntuni ba wanda za ka yi a wannan lokacin ba wanda shi ne abin da mutane da yawa su gane ba wato idan dai kana son Allah ya karba ma to ba lokacin da damuwa ta zo ne za ka girgiro ibada ba ita wannan ibadar babu ikhlasi a tare da ita don haka yasa kalmar shahada bata amfani fir'auna ba me yasa saboda fir'auna ya furta kalmar shahada ne a lokacin fitarai amma da a ce ya yi kalmar shahadar nan kafin lokacin mutuwarsa da kalmar shahadar ta eh, amfani shi saboda haka yasa shi Allah yana la'akari ne da aikin da ka riga ka yi a da mai kyau ta dalilin wannan aiki sai ya amsa maka addu'a eh, da kake yi akwai hadisai guda biyu waɗanda sun tabbatar da haka na farkon su shine hadisin Abu Hurairah annabi sallallahu alaihi wasallam yace man sarrahu an yastajiba Allahu lahu inda shada'idi duk wanda yake son Allah ya amsa mar idan ya shiga tsanani kana son Allah ya karba maka addu'a kai biya ma bukata ya yaye maka damuwa idan ka shiga tsanani sai annabi yace fal ad-du'a fi ar-rakhai to sai ya yawaita yin addu'a a lokacin da yake cikin walwala lokacin da kake cikin kwanciyar hankali lokacin da kake cikin ni'ima kake cikin jin daɗi a wannan lokaci ka yawaita addu'a ga Allah subhanahu wa ta'ala idan ka yawaita addu'a a lokacin da kake cikin walwala da tsanani ya zo sai Allah ya amshi addu'arka hadisi na biyu wanda wannan hadisi na Abu Hurairah yana sahihu sunan Tirmidhi hadisi na 3282 eh, hadisi na biyu shine hadisin Abdullah ibn Abbas annabi sallallahu alaihi wasallam yace ta'arraf ila Allah fi rafa'i ka san da Allah a lokacin da kake cikin walwalarka ya arifka fi shiddati Allah zai san da kai a cikin tsanani wato kaga kenan shi musulmi ya zamanto yana kyautata ibadarsa kafin ma bala'i ya zo kafin bukata ta zo kafin ya shiga wani tsanani da zai roki Allah idan wannan lokaci yayi sai Allah ya yi maka damuwarka Wannan shi yake karfafa hadisin da manzon Allah yake cewa inda ake cewa in zaka yi sallah to kai sallah ne annaka tarahu tamfar kana ganin Allah subhanahu wataala ka rika sallar ka kamar wannan ita ce sallar kashe da zaka yi a duniya dan ba mamaki magariba ba za ta same ka ba wato kullum zaka yi wata ibada ka rika yin wannan ibada da tunani ita ce ta ƙarshe a samu ikhlasi a ciki duk sa'idan da bukata ta zo da ka daga hannu ka ce Allah ka min manzo Allah ya ce Allah zai maka waɗannan ayoyi na ƙarshen suratul anbiya suna karantar da mu haka da mu sake ayar da muka karanta wa zannuni wa zannuni idza haba mudhabiba ظَنَّ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وظنوني ظنون شيل النبي يونس عليه السلام أن يزوء حديث الإمام الهاتم من كتاب المستدرك حديث ندبوه دولة قليدة 76 حديث كعب الأحبار ya ce kana yunus bin matta allazi samahu allahu zannun inda duka ji allah ya ce zannun yana nufin annabi yunusa dan matta alaihi salam wa zannun iz zahaba mugabiban wato annabi yunusa a lokacin da ya tafi da nufin zai bar gari mugabiban min ajli rabbih yana mai fusata saboda an saba ma Allah subhanahu wa ta'ala fa zanna na Kadira alaihi sai ya yi tsammanin ba za mu kama shi da laifi ba lan naqdi alaihi bil uquba ba za mu hukunta uquba gare shi ba to bai yi laifi ba wannan kaurar da yayi ya bar garin ba tare da ya samu umarnin Allah ba Wata annabi Yunus alaihi salam ya yi wa'azi ga mutane ba su karbi wa'azin shi ba saboda ka annabi Yunus sai ya tabbatar musu azabar Allah za ta same su nan da kwana uku shi sai ya bar gari to inda annabi Yunus ya kuskure kenan shin annabawan Allah suna kuskure babu shakka gaskiya ne wannan in ka samu majmu'u fatawa mujallal na 320 zaka ga bayani na salaf innal qawla bi anna al-anbiya ma'sumun min al kaba'iri babu shakka annabawan Allah Allah ya kare su daga aikata babban laifi duka annabin Allah baya aikata alkabira amma duna sagairi amma karamin laifi ana samun annabi zai aikata huwa qawlu aksari ulama al-islam akasarin malaman musulunci shine abin da suka tabbatar jami'i tawaif wa huwa aidan qawlu aksari ahli at-tafsir wal hadith wal fuqaha wannan ita ce fassarar da zaka samu wato ita ce fahimtar masana tafsiri mafi yawan malaman tafsiri masana hadisi malaman fiƙihu, bal huwa lam yanqul an as wal a'immati was sahaba wat tabi'in wa tabi'ihim illa ma yuwafiqu hadha al-qawl abinda ibn taymiya yace ba a taba samu ma fahimtar da ta saba mu haka wajen sahabbai ba ko tabi'ai ko tabi'u tabi'ina wato cewa annabawa babu hali su aikata babban laifi amma ƙananan laifuka suna aikatawa saboda haka yasa manzo Allah yace kullu bani adama khata'un dukkan wani dan adam ne iya kuskure ne wa khairul khata'ina at-tawwabun amma mafi alkhairin masu masu yin laifi su ne waɗanda suke neman gafaran Allah waɗanda suke tuba kaga wannan hadisin sai ya dace da fahimtar salaf abinda salaf suka tabbatar shine babban zunubi annabi baya yin sa duk wani zunubin da ya zama akwai azabar Allah akan annabi baya aikata shi shine babban zunubi ko wani zunubin da ya zamanto Allah ya la'anci mai aikata shi ba za a samu annabi yana yi ba amma ƙananan laifuka akan iya samun annabin Allah ya yi to kuma hakan ma Allah baya tabbatar da su akan wannan kuskuren sai ya gyara musu saboda ka sai zama tamfar ma ba sa kuskure ne saboda ka ana samun annabi ya yi kuskure amma ka lura bambancin mu da su su annabawa ba su tabbata akan kuskuren ba dadewa ba da dadewa ba Allah zai musu gyara saboda me saboda ana koyi da su idan ba a musu gyara ba jama'a za su gido akan kuskure saboda haka yasa nan da nan sai Allah ya musu gyara banda ya zo cikin fatawar lajina mujalla na 3 shafin 194 na walakin Allah ta'ala la yuqirruhum ala haqqihim ana samun annabawa sukan yi kuskure amma Allah bai kyale su akan kuskuren bal yubayyinu lakum khata'ahum yana bayyana musu wannan kuskuren nasu rahmatan bihim wa bi umamihim saboda ya zama rahama gare su da al'umomi waɗanda suke koyi da su wa ya'fu an zallatihim kuma Allah yana yafe musu kurakuran su wa yaqbalu tawbatahum ya karbi tuban su fadlan minhu wa rahma wallahu ghafurur rahim kama yadhharu zalika man tatabba'a al-ayati al-qur'aniyya allati ja'at fi hadha wato inda zaka dubi al-qur'ani ka tattaro ayoyin alkur'ani duka labarin annabawa za ka gane cewa eh ana iya samun kuskure ya auku ga wani annabi amma bai tabbata akan kuskuren ba daga baya Allah ya gyara ibnu kathir a littafin albidayat wan nihaya wato mujallad na farko shafin 219 yana magana akan annabi Yunus alaihi salam wanda ya ɗauko fahimtar abdullahi bin mas'ud sahabi mujahid al'imamu mujahid sa'id ibn jubairin al'imamu qatada ibn kasir ya ce gairu wahidin min salafi wal masana manya daga cikin magabata sahabbai zuwa ga tabi'ai sun tabbatar da cewa babu shakka annabi Musa alaihi salam ya nemi ya bar gari saboda mutanen garin sun karyata shi saboda haka ya roƙi azabar Allah ta sauka a kansu ya ba su kwana uku to kuskuren da aka samu bai nemi izinin Allah kafin ya bar garin ba sai ya bar wannan gari falamma kharaja min bayni bahranihi min bayni bayan ya fita daga wannan garin wata haƙa ko nuzular azabi mutanen gari sun tabbata da gaskiyar annabi Yunusa kuma abinda annabi Yunusa ya faɗa sun yadda. saboda haka sai suka gane fa lallai kwanaki uku din nan da ya faɗa musu gaskiya ne kasafa Allahu fi qulubihim tauba wal inaba sai Allah ya jefa mu zukatan su wato tuba da gane kuskuren su da yin nadama wa nadimu ala ma kana minhum ila nabiyyi saboda haka suka yi nadamar duk abin da ya auku gare su na kurakurai da suka aikata wanda Allah ya tabbatar da wannan a cikin suratu Yunus aya ta 98 Allah ya gaya mana فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين Allah ya ce babu ma wata al'umma a zamanin da wato duk wani annabin da Allah ya turo shi ga wata jama'a annabin ya ce musu azaba na zuwa to azaba za ta zo sai dai annabi Yunusa kadai annabi Yunusa ya gaya musu azaba na zuwa cikin ikon Allah sai suka yi imani kaji sai da ya ce musu azabar tana zuwa sai suka yi imani gaba ɗaya alƙaryar kuma ji Allah duka alƙaryar suka yadda kuma Allah ya ce fa nafa'aha ha imanin su ɗin sai ya amfane su bi Allah ya kawar musu da azaba ta duniya don haka yasa yace lamma amanu kashafna anhum azabar khizi fil hayatid dunya a lokacin da suka yi imani sai Allah ya kawar musu da azaba ta kunya ta rayuwar duniya wannan azabar da annabi Yunus ya ce tana zuwa sai Allah ya kaure ita wato Allah tabaraka wata'ala yana cewa babu wata al'umma babu wasu mutanen gari amanar da suka taba imani fa nafa'aha imanuha imanun nasu ya amfane su illa qaumai Yunus sai da mutanen annabi Yunus Daga hikimar Allah tabaraka wata'ala su kadai saboda haka sun yi imani suka ce Allah mun tuba shi kuma Allah da yace kashafna anhum sai muka yaye musu azabar shi annabi Yunus da riga ya sani ba saboda ka azabar bata auku ba don haka ibn kasir ce wannan maksudu annahu alaihi salam lamma sahaba mugabiban a lokacin da annabi Yunus ya tafi yana kushi wato ya tafi yana mai kushi da mutanen garin rakiba safinatan fil bahri ya hau wani jirgin ruwa falajjat jaddihim wa qaraba dai hawa nan jirgin ruwa sai aka samu matsala guguwa ta teku ya zama to ruwa yana toro ko? dole ne kawai su rage nauyin jirgin idan suna son su tsira wa ma jaddihim wa saqulat bima fiha saboda jirgin ruwa yayi nauyi domin idan aka samu igiyar ruwa na kadawa to idan jirgi ba shi da nauyi shine wanda zai iya zama a saman ruwa idan jirgin yana da nauyi to ba daɗewa zai nutse wannan duk masu tafiya cikin teku sun sani kadu ya karakun kirsi ya rage ruwan nan jirgin ya nutse da su alama da karfin mufassiru ne da malaman tafsiri suka yi bayani saboda ka mutanen da ke jirgin sai suka ce to gaskiya abin da ya kamata shine mu yi ƙuri'a babu son kai duk wanda ke cikin jirgin nan a ɗauki sunansa a rubuta idan sunansa ya fito aka ɗauki sunansa to fa zai yi haƙuri ya faɗa ruwa saboda waɗanda ke kan jirgin su tsira kaga ba a yi son kai ba famata waka ce alaihi alƙur'atu alƙawuf mil safina idan ma ya ki shiga za su jefa shi saboda ba son zuciya kai ba da ya takaffafu hu saboda jirgin nasu ya dan samu sassauci to ana yin ƙuri'a sai sunan annabi yunus ya fito ai annabi yunusa falam ya sahu bi a kai haba ya za a yi kuma a ce malam ne za a jifa Allah a sake da yin akwai kuskure falam ya sahu bi fa a'adu ha suka sake ƙuri'a saniya fa waka alaiha a dauko suna ya ga suna annabi Musa ah, to malam lafiya ko dai shine fa shammara annabi Musa shi ya gane lalle fa Allah ya yi nufin sai ya shiga ruwan nan wato shi yasa idan Allah ya kaddara kanka duk da baraka wallahi sai kaddara ta cin maka ba wanda ya isa ya guji kaddaran Allah annabi Yunus ya sani an yi ƙuri'a an ɗauki sunan shi malamai waɗanda ke jirgi sun yi karatu da malam ne don Allah a sake ƙuri'an ko da dai ga yadda aka hukunta an sake suna ya sake fitowa annabi Yunus sai ya fara nade tufafinsa kawai ya san ba makawa Allah ya riga ya zaɓe shi sai ya fada ruwan nan fa abau alaihi zalika a amanan da Allah ka bari mana ana hana shi yana tubewa bari mu sake dai karo na uku mu gani ana sakewa fa waqa'at alaihi ayban a dauko suna ga annabi Musa kaga Allah ya riga ya hukunci bima yuridu Allahu bihi min min al-amr al-azim Allah ya riga ya kaddara annabi Musa sai ya gamu da wani al'amari mai girma kun ga fa annabin Allah ne me laifinsa ya bar gari ba izinin Allah shine kadai wanda shine Allah ya bada labari a suratul safati aya ta 139 wa inna yunus laminal mursalina iz abaka ila al mashhur annabi yunus yana cikin manzanni lokacin da ya gudu ya guji gari shine abaka ya guji gari ya hau kan jirgi al-mashhur wanda yayi lodi mai yawa fasahama aka yi ƙuri'a fakana min al ya zamanto yana cikin waɗanda an rinjaye su duk da dabara sunansa ke fitowa saboda ka annabi musu sai kundin bala ya fada ceku kama hulhutu wa huwa mulim kifi sai ya haɗiye shi kuma Allah ya ce ya saboda me a tabi ma yulamu alayhi ai saboda yayi abin zargi shi yasa ya shiga wahala wannan shi ya nuna maka cewa in kana son ka zauna duniyar nan lafiya ka guji sabon Allah mu muna ganin kamar in mun saba ma Allah ne za mu ji daɗi. lalala ba haka ba ne. in ka saba ma Allah ne kake shiga wahala babu sauki cikin sa idan dai kana son ka ji daɗin rayuwa Allah da ya tsara rayuwar to kamar biyayya Shi kenan sai ka zauna lafiya ka mutu lafiya Allah ka sauke mana shi sa Allah ya ce wa huwa munin annabi Yunus ya fada ruwan me yasa saboda ai yayi abin zargi ne wannan dalilin yasa a suratul qalam Allah ya gargaɗe annabi Muhammad fasbir kama li hukmi rabbika ya kai Muhammadu kai hakuri da hukuncin Allah haka Allah ya gaya wa manzon shi fasbir li hukmi rabbika wala takun ka sahibil huti ya kai Muhammad kai hakuri da hukuncin Allah idan Allah ya nufi za a cutar da kai ta wajen wa'azi kai hakuri kar ka yi garaje ka aikata wani abu kamar na rashin haƙuri shi ne fibajari wal ajala a samu kana da garaje ka yi garajen addu'ar halaka ga mutane ka yi garajen bari gari babu izinin Allah shi ne Allah ya ce wala ta kunka sahibin hutu karka zama kamar ma'abocin kifi annabi yunusa iznada wa huwa makzum lokacin da annabi yunusa ya kira Allah wa huwa makzum yana cikin bakin ciki mamlu'un gamman shi yasa Allah ya ce makzum yana tsananin bakin ciki bakin ciki makura shine ake kiransa al al-kabmu idan bakin ciki ya kai iyaka wata annabi Musa ya shiga bakin cikin da ba a taba samun lokaci irin shi ba laula an tadarakahu ni'matu min rabbi kuma Allah ya karasa da cewa in ba dan wata ni'imar Allah ta riski annabi Yunus ba ku ji fa in ba dan wata ni'imar Allah ta riski annabi Yunus ba ya'ani fadlullahi alaihi wa ni'matuhu alaihi bi ibadatihi sabiqa ai dama can yana bautan Allah kafin bala'in ya zo wannan ita ce ni'imar da annabi Musa ya dace da ita dama can mutumin kwarai ne dama can annabin Allah ne yanzu sai gashi ya samu kansa a cikin kifi in ba don haka ba Allah madaukaki yace lanubiza bil ara'i ka san inda za a jefar da shi a filin kiyama ne da kifin nan ba zai yi amansa ba sai a filin kiyama idan aka yi amansa a filin kiyama zai tashi ne yadda ya mutu kaga kenan zai tashi wa huwa mazmum zai tashi da aibu a gaban Allah saboda duk mutumin da ya mutu za a tada shi akan halin da ya mutu annabi Yunus idan da a ce ya mutu a cikin kifi zai mutu ne da fushin Allah saboda ya saba masa amma Allah tabaraka wa ya riga ya zaɓi annabi Musa ya riga ya zaɓe shi domin duk mutumin da kaga Allah ya turo shi annabi to dama zaɓin ka ne Allah ya riga ya zaɓa ne ba kowa ake ba shi manzanci ba wanda Allah ya faɗa mana cikin alƙur'ani fajtabahu rabbuhu sai Allah ya zaɓe shi waje faj'alahu minas salihin Allah ya sanya shi cikin mutanen ƙware to kaga Allah ya ce ma annabi karka zama kamar annabi Yunusa amma fa malamai suna gargadin mu anan shi kansa manzo Allah sai da ya gargade mu domin shine yazo da alqur'ani ai muna karantawa fasbir li hukmi rabbika wala takun ka sahibil huti to karku yadda wannan kalma ta zama abin wasa a tsakaninku domin ba karamin mutum bane annabin Allah ne ba karamin mutum bane annabi Yunus alaihi salam annabin Allah ne ibn taymiya a majmu'u fatawa a mujallad na biyu shafi 220 yace na kan na hannabiyu an yufaddila ahadun minna nafsuhu ala yunus bin matta annabi ya hana mu shi kansa annabi kafin ya bar duniya sai da ya mana gargadi mu daina wasa da al'amarin annabi yunus kawai don Allah ya ce kada annabi muhammad ya yi koyi da shi kar mu dauka darajar annabi yunus ta ragu ne kafin manzon Allah ya rasu akwai hadisai da aka samu suna al bukhari da muslim suna da tafin hadisi da yawa kaga da farko akwai hadisin abdullahi bin mas'ud manzon Allah ya ce la yaqulanna ahadukum inni khairun min yunus min yunus bin matta kada wani daga cikin ku yace ni na fi yunus alkhair wannan hadisin abdullahi bin mas'ud kenan a al bukhari kuma har yanzu akwai riwayar da abdullah bin masud ya rawaito daga annabi yana cewa ma yanbaghi li abdin an yakuna khairan min yunus bin matta baya kama ga wani bawa ya iya zama ya fi annabi yunus alkhairi wato kenan ba musulmi ma da zai samu wata daraja wata falala har ma ya kai darajar annabi yunus alaihi salam saboda wancan annabin Allah ne mursali a wani lafazi manzon Allah ya ce an ya kula ana khairun min yunus bin matta baya kamata ga musulmi ya ce na fi annabi Yunusa bin matta alkhairi sannan aka samu hadisin abu huraira shi ma hadisin abu huraira lafazinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kala ana khairun min Yunusa bin matta faqad kazaba duk wanda ya ce na fi Yunusa dan matta alkhairi to yayi ma Allah kariya akwai hadisin riwayar al-imam abin nan al-imam bukhari da muslim wato hadisin abu huraira har yanzu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yanbaghi li abdin an yaqula ana khairun min yunus bin matta baya kama ga wani bawa yace ni na fi yunus dan matta alkhairi sannan akwai hadisin abdullah bin bin abbas shi ma yana sahih bukhari da muslim wanda ya zo ma da lafazin alhadisul qudusi annabi yace Allah ne da kansa ya aiko sako a gaya mana Allah yace la yanbaghi li abdin an yaqula ana khairun min yunus bin matta baya kamata ga wani dan adam yace yafi yunus dan matta alkhairi ku duba waɗannan hadisai tsakanin sahih bukhari da sahih muslim hadisin sahabbai da yawa manzo Allah bai rasu ba sai da ya tabbatar mana cewa fifita wani akan annabi yunus laifi ne kuma ibn taymiya ya cewa wa hadha fihi nahyun ammun wannan hani ya shafi shi kansa manzon Allah annabi Muhammad ya shafe mu mu mabiyansa saboda ka shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam bai cewa na fi annabi Yunus baya faɗin haka wato Allah da ya ce wala takun ka sahibul huti baya nuna a kaskanta annabi Yunus alaihi salam in ka dubi sharhin Nawawi da ma wannan hadisin yani fi sha'an Yunus annahu qala hadha zajiran an yatakayyala ahadun min al-jahilin sha'an min hasbi martabati Yunus wato annabi ya tsawatar ne don kar a samu wani jahili wanda zai taho a baya saboda ya yi ilimi ya ce ai martabarsa ta fi mata annabi yunusa shi yasa Allah wato annabi ya tsawatar mana kuma malamai sun ce duk abin da ya auku ga annabi yunusa din nan bai rage darajar annabi yunusa alaihi salam ba ba ma baya ga haka ƙara mar martaba ma yayi saboda Allah ya tabbatar in banda annabi Yunusa babu wani annabin da al'umma sama ta imani su kaga kenan fushin da yayi ya bar gari sai ya zama wata tsawatarwa barin garin wato duk wa'azin annabi Yunusa mutanen garin ba su shiga taitayen su ba su gane kuran su ba sai da annabi Yunusa ya bar garin sai suka gane sun shiga bala'i sai suka yi imani gaba daya su kaga ashe annabi Yunusa daraja ya samu wajen Allah ta dalilin wannan laifi da ya yi kuskure amma dalilin kuskuren kuma an ci riba shi ne bayanin al'imamin imam malamai suna cewa ma jara li yunusa lam yuhittahu min darajatin nubuwa kala zarra abinda annabi Yunus yayi da ya rage masa darajar annabcin saboda gwargwadon kwayar zarra saboda ka ba a samu malamin da zai samu daraja irin ta annabi Yunusa alaihi salam al-Imam al-Khattabi anan shi ma da yake sharhin hadisin al-imam al-khattabi yace hatta manzon Allah shi kansa shi da kansa yana cewa baya kamata ga wani ya ce ni na fi yunusa manzon Allah yana faɗin haka saboda me saboda tawali'u amma babu shakka manzon Allah yana sama da dukkan manzanni wannan abu ne wanda ya zo cikin hadisai ingantattu kuma ita ce aqida salafus salih amma Allah ya hana mu rika fifita tsakanin annabawa saboda haka anan annabi Yunus alaihi salam abin da ya aikata ya aikata shi ne bisa kaddaran Allah lokacin da aka yi ƙuri'a ya tabbata cewar annabi Yunus ne sunansa ke ta bayyana annabi Yunus alaihi salam sai ya fada cikin teku yana fadawa tekun nan ba asallahu azza wa jalla hutan azima min al-hutil min al-bahr al-akhdari sai Allah ya turo wani babban kifi irin ma kama kan kifayen nan wani babban kifi ya fito daga mediterranean shi ake kiransa albaharul akhdar ya taho daga mediterranean tana yiwuwa kuma ya fito daga indian sea ya taho eh, dan eh, yankin da annabi musa yake akwai ta inda yake kusanci da ainihin mediterranean sea ta sama tana yiwuwa ta nan ne abin ya faru wannan yana cikin littafin Ibn kathir al-bidayah wa nihaya wannan kifin musamman Allah ya turo shi ga annabi Musa alaihi salam ya mar umurni Allah ta'kula lahu lahman karka yadda ka ci tsoka guda ta wannan bawan Allah wala tuhashima lahu abman karka yadda ka fasa mar kashi ko da guda ɗaya ne laysa laka bi riskin ba abincinka bane ina son ne ya zama wurin zaman shi kai ka zama wurin zamansa amma ba ya zama abincin ka ba saboda ka kifi na zuwa sai haɗe shi a akazahu fa tabihi bihi al-bihar kullaha wanda malaman tarihi suke cewa sai da ya zagaye kekuna gaba ɗaya wato ya fada babban keku. to labarai daban-daban ga sunayen da suka zo wanda in kana karanta tarihi ka gani a wani labarin a ce maka kifin ma wani wani kifin da ya fi wannan girma ya haɗe wannan shi ma wancan ɗin shi ma aka samu wanda ya fi shi ya haɗe shi jarabawa dai kan jarabawa amma ala kulli halin annabi Yunus dai bai mutu ba cikin kifin nan sai ya zama tamfar wurin zama ne gare shi lamma staqarra fi jawfi jawfi al-huti hasiba annahu ma mata farko dai annabi Yunus da kifi ya haɗe shi ya dauka kwanan sa ya kare to amma kuma yana nan jimawa can sai ya ga yana motsi ya motsa hannu ya motsa kafa shi, ce kai akwai alamar fa ina da rai da ya ji alamar yana da rai fakarra lillahi sajida sai faɗe ya sujuda sai ce ya rabbi ya Allah ittakhastu laka masjidan lam ya'buduka ta min fi mislihi ya Allah na riki wani wurin sujuda wanda ba a taɓa samun ɗan adam da yayi sujuda a wurin ba ko don wannan Allah ka ne rahama kaga bayan Allah neman dama suke saboda haka maziya ce ta zikirin Allah shi sa Allah ya ce falaula annahu kana minal musabbihin in ba dan annabi Yunus yana cikin masu zikiri ba amma ba a yanzu ba ai kana fi'lu madin ne ko falawla annahu kana min al-musabbihin in ba dan annabi Yunus ya kasance dama can yana cikin masu zikirin Allah ba ladabi safi batnihi da ya tabbata a cikin wannan kifi ila yawmi yub'asu zuwa ranar da za a tada mutane ma saboda zikirin Allah don haka yasa zikirin Allah yana da falalan gaske akwai hadisin Abu Huraira wanda ya magana akai ya kawo bayanin Annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace lamma arada Allah tabaaraka wa ta'ala habsa Yunusa bin Matta fi batni al-huti lokacin da Allah ya nufin zai tsare Annabi Yunusa a cikin wannan kifi au Allahu ila al-huti sai Allah ya wahayi ga wannan kifin yace ma hanya ka je wuri kaza zaka ga wani bawa na ina son ka haɗiye shi amma karka tauna kashinsa karka fasa karka tauna namansa kuma karka fasa wani kashi gare shi fa hu summa ahwa bihi ila maskanihi fi bahri kifin da ya bi umarnin Allah wannan hadisi manzon Allah ne da ya dauki annabi Yunusa alkifin nan sai ya tafi ainihin sa ainihin gidan shi saboda akwai asalin inda waɗannan kifaye ke taruwa mantaha bihi ila al bahri lokacin da ya isa karkashin teku sami a hissan sai annabi yunusa ya ji wani motsi faƙada fi nafsihi sai ce to ma haza wannan wani motsi nake ji kuwa sai Allah ya mar wahayi direct zuwa ga annabi Yunus alaihi salam Allah da ya masa wahayi sai ya ce yana kuma cikin kifin fa sai Allah ya ce masa ai motsin da kaji inna haza tasbihu dawabil ardi wannan tasbihi da kaji wato tasbihi ne na dabbobin da ke kan doron ƙasa yana faɗin haka sai annabi Yunus shi ma sai ya kama tasbihi kamar an tunatar da shi wa huwa fi batnil huti yana cikin yana cikin wannan kifin tasbihin da annabi Yunus yayi sai ga mala'iku a sama can sun ji saboda duk abin da kai mala'ika yana sani faƙaɗo suka ce rabbana inna nasma'u sautan ba'ifan bi ardi gurba muna jin wata murya ƙasa-ƙasa a wata ƙasa baƙuwa ba mu saba jin irin wannan murya da irin wannan zikiri a irin wannan gudun ba sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce musu zalika abdi yunus ai wannan bawa na ne yunus asani ya saba min ne fa habastuhu shine na sashi a kurkuku inji Allah ya saba min shine na tsare shi fi batnil huti fil bahri a cikin teku a ƙarƙashin ruwa malaika ce annabin Allah ya saba umarnin Allah izini kadai to yau saban nawa kuke ba Allah tabaraka wa ta'ala Allah ka yafe mana Shi ne sai mala'iku suka ce al-abdu salihu allazi kana yas'adu ilayka min fi kulli yawmin wa layla amalun salih ya Allah bawon ka nan yunusa ko ba shine muka sani ba ina ce annabi yunusa wanda kullum ba dare ba rana alkhairi ke haurowa aikin kwarai ke ta zuwa zikiri ibada shi din ne sai Allah ya ce na'am shi ne suka ce to in dai wannan ne fa shafa'u lahu inda Allah ka cece shi ashe kaga aikin da kake na da shine mai ceton ka wajen Allah idan ka shiga bala'i ba aikin da zaka kirkiro a lokacin ba ba wannan ba wanda ka kirkiro dama ka yi shi ne saboda ka tsira aiko fa amara huta sai Allah ya yi umarni fa kazafahu fi sahili wannan kifi sai ya jefar da shi a gaba yanda Allah baraka wa ta'ala ya faɗa in ka lura shi ne Allah ya ce fanada fi zulumaci sai annabi Yunus ya yi kira ya kira Allah a cikin dufai dufai guda uku malaman tafsiri kamar yadda hadisi ya zo cikin al-mustadrak wato annabi Yunus alaihi salam ya samu kansa a cikin duhun dare ga duhun teku sannan ga duhun cikin kifi kisa Allah ya ce fi zulumaci. a cikin dufai annabi Yunusa ya yi addu'a ya kira Allah la ilaha illa anta babu abin da ke cancanta abota face kai subhanaka tsarki ya tabbata gare ka inni kuntu min zalimin lalle na kasance cikin azzalumai kaga kalmar annabi Yunusa addu'a ce ta roƙon Allah da bisa ga bayanin halin da ya shiga sannan da tawali'u ga Allah da neman gafaran Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka sai Allah subhanahu wa ya sa wannan kifi wato ya fitar da shi in ba dan hakan ba lalabi fi batnil huti ila ba'as. ba'th kamar yadda Allah ya faɗa da annabi Yunus ya tabbata a cikin wannan kifi har zuwa ranar tashin kiyama saboda haka yasa jama'a da farko tukuna abinda wannan labari ke karantar da mu mu riƙe aikin kware ko da yaushe kamar yadda manzo Allah yake faɗa salli salatan muwaddi bisa sa'ilin da za ka yi sallah ka yi sallah irin ta mai yin bankwana a bisa sa'ilin da za ka yi sallah ka yi sallah kamar ga Allah ne a gabanka idan azumin za ka yi ka sani kana yin shi ne tsakaninka da Allah duk ibadar da za ka yi ka riƙa yin ta a kan wannan ranar ita ce ta ƙarshe to fa dusa da ka shiga wani hali waɗancan nau'ukan ibadar ta dalilinsu mala'iku suke cetonka a wajen Allah ta dalilinsu Allah ke karɓan addu'anka me Allah ya ce a gaba fasa jamna da ko fasa jamna da ko sai muka amsa ma annabi yunusa wa najjaynahu min al-ghammi ko muka tseratar da shi daga kunci bakin ciki da ya shiga to nan maganar bata tsaya ba sai Allah ya ce wa kadhalika nunjil mu'minin kuma kamar haka ne muke tseratar da masu imani kaga inda darasi ya zo ko wato ba wai annabi Yunus kaɗai ba duk inda mai imani yake in yayi irin abin da annabi Yunus yayi to Allah ya ce za mu tserar da shi Allah ka samu na cikin su kai irin abin da annabi Yunus yayi Allah ya ce zai tserar da kai to wannan kalma da Allah madaukake ce wa kazalika nunjil mu'minin kamar haka ne muke tseratar da masu imani dalilin sa aka samu hadisai daga manzon Allah akan cewa annabi Yunus alaihi salam ga dai jarabawa da ya samu wajen Allah amma fa kuma mu ma mun ci riba ta labarin sa domin Allah madaukaki ya ce idan mun yi irin abin da annabi Yunus yayi to fa Allah zai tsiratar da mu akwai hadisin sa'ad bin abi waqas yace muna zaune da manzon Allah kunna julusan inda nabi sallallahu alaihi wasallam faqala manzo Allah sai ya ce ala ukhbirukum bi shay'in idza nazala bi rajulin minkum karbun kuna so in ba ku labari sahabbai suka ce muna so manzo Allah ya ce idan damuwa ta sauka ga wani ai damuwa tana samun kowane dan adam saboda ka wannan addu'a ce da ya kamata mutum ya rike da kyau idza nazala bi rajulin minkum karbun idan bakin ciki ya sauka ga wani damuwa ta sauko maka au bala'un min balaya duniya ko wani bala'i daga cikin bala'o'in duniya haka kenan kowane irin bala'i domin jarabawar Allah fitina kowace bala'i ne saboda ka kowace irin fitina ta sauka ma bawa idan ya yi ta da adihi manzon Allah ya ce idan ka yi wannan addu'a yufarraju anhu Allah zai yaye maka wannan sai ya zama to garaba ta ce gare mu Eh, sa'ad bin abi waqas yace sai muka ce bala muna so ka gaya mana ya rasulullah kada fa kada sai manzon Allah yace du'a uzillu addu'ar annabi yunusa zahiri in ka dube ta sai kaga zikiri ne amma gashi shi annabi ya ce addu'a ce saboda ka mu dauke ta a matsayin addu'a ba ma zikiri kawai ba ya zama du'a'u u kenan ba wai addu'a ta zikiri ba amma in ka dubi abin yanda Allah eh, annabi Yunus ya la ilaha illa anta subhanaka ai zikiri ne la ilaha illa anta zikiri ne subhanaka zikiri ne inni kuntu minaz zalimin kamar istighfari ne kamar al-iqraru biz zambi ne amma sai manzon Allah ya ce addu'a ce manzon Allah ya ce addu'a ce manzon Allah ya ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin hadisin yana sahihul jami' sahih hadisi 2605 silsilatu sahiha hadisi na 744 sahihu targhib hadisi na 1826 so wannan ya nuna hadisi ne wanda ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam wato yana da kyau mu rike wannan addu'a wannan zikiri mu rika yin ta idan mun shiga bala'i kuma wanda tunda zikiri ne kaga kenan ma ba ɗaya bane zaka yi ta maimaitawa abinka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ba dai bane kai tai saboda manzon Allah ya ce idza nazala bi rajulin minkum karbun aw bala'un da abihi ya zama wannan ita ce addu'arka ya zama zikirinka akwai wata riwaya ta Sa'ad bin Abi Waqqas wanda ya bada labari yace zamanin Sayyidina Umar yana mulki zamanin Sayyidina Umar yana shugabanci Allah ya kara masa yarda marabtu bi Usman bin Affan fil masjid nazo wuce masallaci sai ga Sayyiduna Usman kaga a lokacin ai bai mulki ba tunda sai na Umar yana da rai sai bayan sai na Umar ne sai na Usman ya samu shugabanci to abin ya auku a zamanin sai na Umar shi Sa'ad bin Abi ya zo wuce masallaci sai ga sayyidina Usman Sa'ad bin Abi Waqqas yace fa sallamtu alaihi sai ne sayyidina Usman sallama fa mala'a aynayhi minni sayyidina Usman ya juyo ya kalle ni sosai ya ganni sun malam ya rudda alayyar salam amma sai yake mayar min da sallama Ga shi ya kalle ni kuma na yi mar sallama ya juyo ya kalle ni amma bai mai damun sallaman ba wani abu ban ji daɗin shi ba in ji fa'ad abin abi waqas fa ataitu amiran mu'minin umar ibn al-khattab saboda ka sai na tafi wajen shugaban mu'minai ya kawo ƙara wajen halifa kaga mutanen da haka suke yi da kaga alamar gaba tsakaninka da wani maza ka dace abinda sa'ad bin abi waqas ya aikata kenan saboda ai ba abinda zai sa kai sallama a ki amsa maka sai gaba yayi sallama sayyidina usman bai amsa ba sai ya wuce wajen sayyidina umar ya amiral mu'minin hal hadatha fil islam shay'un shin wani abu wani abu sabo ya auku ne a musulunci sabanin wanda na sani ni dai na san gaba haram ne ya faɗa sau biyu sayyidina umar ya ce la babu wani abin da ya halatta gaba haramun ne wa ma zaka me ya faru sai na ce to babu wani abu da ya faru sabo illa dai an nima rafi bi usman anifan fil masjid dazu na zo wucewa sai ga ni ga sayyidina usman a masallaci fa sallamtu alaihi nay mai sallama fa mala'a aynaihi minni idanunsa sun ganni iri da muzo sun malam da alayhi salam amma duk da haka bai mayar wanda sallama ba wannan abu shi yasa na kawo kara wurinka ina so in ji me ya faru a nan take Fa'arsala arsala umaru ila usman ya ayyata da wani aka kira sayyidina usman yana zuwa ma manaka Allah ta kuna radatta ala aqika salam me ya hana ka mayar ma dan uwanka sallama a lokacin da ya maka sai na usman ce ma fa antu a ni ban ki ban ki ban ki mayar masa da sallama ba kada ce sa sa bin muqaz bin abi waqas yace bala wallahi ka ki mayar min sallama sai na usman ce ni ban ki ba hatta halafa sai da ce wallahi ni baki mai da maka sallama ba wa halaftu sai na ci ni ma na rantse na ce ka ki ka mai da min sallama to da aka ana jayayya sai na Umar yana kallon su nan take sai Allah ya tunatar da sai na Usman nan take zakara sai ya tuna sai ce bala lalle an yi haka wa astaghfirullah wa atubu ilai ina neman gafaran Allah ina tuba gare shi wato abin da ya faru inni eh, ta bi anifan ka wuce ni ɗazu wa ana uhaddisu nafsi bi kalimatin sami'tu min rasulillah wajen da ka wuce ni din nan kusa da masallaci ina ta tuna akwai a daidai wannan gurin akwai abin da annabi ya taba gaya mana manzo Allah ya taɓa gaya mana wani abu a wannan gurin amma na kasa tunawa hankali na yana kokarin tuna wannan abin da annabi ya faɗa mana ban tuna ba yace ma zakartuha qattu illa eh, eh, tagashsha basari wa qalbi gishawa na dage sai na tuna ina sai zamanto wata wata ah, wato yana ta mamaye ido na aka samu shamaki a zuciyata ya zama abin da nake gani ba idanu nake gani ba shi nake gani ba zuciyata abin da ke kokarin ta tuna ba shi take ji ba a daidai wannan lokaci ne kai kuma ka zo kai min sallama shi sa ban ba shi sa abin abi waka sai ce am. ai to ai bari ma bari ma zan tuna maka ina ce ka ce daidai wurin da na maka sallama nan yace ai daidai nan ne sai ce to wurin ga maka abin da annabi ya faɗa ina gurin ai kaga kimar Allah inda Allah zai dawo da sunnar manzonsa sai na usman ce yanzu ka tuna yace na tuna yanzu abin da zai gwada maka yanda mutanen nan ke daraja manzon Allah wai wucewa ya zo yi fa kusa da masallaci sai ya tuna a daidai gurin annabi ya taɓa faɗin magana sai na usman amma ya kasa tuna wannan magana sai hankalin sai tashi yanzu hadisi na muka karanta mu watsar an faɗa kaji ba ruwanka da shi Allah ya raye zuciyarmu da imani amma shi sa'ad bai manta ba sai ce fa ana unabbi'uka biha barin baka labari sai ya ce to ina ji sai zaman to sai usman sai umar duk kuma sun kasa kunne za a ji hadisin manzan Allah kai Allah ka sami koyi da waɗannan sa'ad ya ce inna rasulullahi zakara lana awwala da'awa wato muna zaune sai annabi ya gaya mana wata magana sun maja a arabiyu sai ga wani bakawai ya tafi wannan gudun fa shagalahu wannan bakawai sai ya shagaltar da manzon Allah ya ja hankalin annabi wannan ba kawai ya dauki wato ya dauki lokaci da annabi sallallahu alaihi wasallam har ma manzon Allah bai gaya mana ƙarshen abin da yake karantar da mu na ita addu'a ba wato annabi ya ce zan gaya muku wata addu'a yana so ya gaya musu din sai ga wannan ba kawai ya tafi yana da tambaya manzon Allah ya kebe da shi suka dade yayi wannan tambaya a ƙara ai wannan a ƙara to shi sai na Usman sai ma yake tunanin ko annabin ya gaya musu addu'an ne alhali annabi bai faɗa ba shi yasa zuciyarsa ta kasa gane me ya faru ne a wannan gurin annabi ya taɓa koya mana wani abu amma na manta shi abin da ya faru lokacin da bakawai na ya ɗauki hankalin mazan Allah har lokaci ya kure da annabi ya gama ganawa da shi sai manzon Allah ya wuce gida abinsa ba shi yasa sai da Usman bai tuna ba amma shi Sa'ad bin Abi Waqqas ya ce hatta kama rasulullah da na gama zan Allah ya miƙe ya wuce zai shiga gida fatta ba su huni kuma sai na bi shi a baya shi sa abin abi waka shi ya sa ya riƙe falamma ashfaqtu an yasbiqani ila manzilihi naga annabi ya kusa ya shigo kofar gida Ya ce darabtu eh, bi qadami al-arda saboda ka sai na buga kasa da kafana wato yana bin annabi annabi bai san yana biye da shi ba da ya ga wuf annabi zai shiga gida saboda fatin ya isan wannan addu'ar sai sa'ad ya dinga buga kasa da kafar shi fuf falta falsafata ilai rasulullah sai manzo Allah ya jiyo da alama da daddare ne sai ce man haza abu ishaq waye wannan ko baban ishaq ne sai nace na ambare ya rasulullah kada sai manzo Allah ya ce ma me kawo ka ce to la wallahi ba komai illa annaka zakarta lana awwal da'awa to ɗazu ne dai muna zaune ka fara gaya mana farkon wata addu'a sun maja a hazal arabi sai ga wani bakauye ya taho gala ka ya ɗauki hankalinka to kuma da ka gama sai za ka shiga gida to ni fa ina so in san addu'an nan ne shi sa na biyo ka ya rasulallah sai manzo Allah ya ce na'am ai ba wata addu'a bace da'awatu zinnun iz huwa fi batnil hut addu'ar annabi Yunus ne lokacin da yake cikin kifi lokacin da ya ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin idan mutum yayi wannan addu'a manzo Allah ya ce na ku lam yad'u ha musulmin, rabbahu fi shay'in qat babu wani mutum musulmi da zai kira Allah ya roke shi da wannan zikiri akan wani al'amari illa sajaba lahu ce Allah ya amsa mishi wannan ya nuna maka addu'a ce mai girman gaske don haka tana cikin addu'ar da da'iman malamai suke wasiya da kar a basu mutum ya yi ƙoƙari ya rike su a rayuwarsa domin ta taho a matsayin addu'a kuma ga ta zikiri ce sannan ga ta istighfari ne wato ta shiga sassa daban-daban ita kaɗai ba ka roƙi Allah ba tana isar ma ka saboda in ka ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ake baka roƙi addu'a roƙi buƙatar taka ba amma Allah zai biya ma buƙatar sannan a nan take ana rubuta maka ladan zikiri sannan kuma gashi tuba kake yi ga Allah don haka yasa addu'ar annabi Yunus ta shiga zikirin Allah ta shiga addu'a sannan kuma ta shiga wato wato abubuwan da ake tawassuli da su Allah ya yi wa mutum damuwa yana daga cikin bayanin uh, Ibn al-Usaymin a littafin Majmu' Fatawa wa Rasailihi yana mujallal 17 shafi 466 ya ce wajibi ne mu sani ita damuwa tusibul mar'a tana samun kowane dan adam idan ko damuwa tana samun kowane dan adam da farko dai hiya min jumlati ma yukaffaru anhu biha idan damuwa ta zo maka hikimar Allah ita ce dalilin wannan damuwar Allah yana yaye maka yana gafarta maka laifi saboda shi musulmi duk saidin da wani abu ya bata masa rai nan take Allah yana gafarta ma zunubi ko da baka roki Allah ba shi ake nufi da kafara wa yukaffafu anhu min dhunubihi fa idza sabara don haka idan damuwa ta same ka kai hakuri wahtasaba mutun yayi fatan ya samu lada a wajen Allah usiba ala zalika sai Allah ya rubuta masa lada wato ita musiba ga musulmi fitina ga musulmi wato ba wai na kasa bace rahama ce wa ma hadha fa innahu la haraj ala al-insani an yad'u bil adiyati al-ma'sura li zawal al-hammi wal gammi damuwa da kunci abinda ke kawar da su addu'o'i guda biyu ne waɗanda suka fi daraja ita wannan addu'a da ta tabbata ta yaye baƙin ciki ita ce addu'ar annabi yunusa da muka karanta a nan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin saboda Allah ya ce fastajabna lahu wa homi minal gammi kaga damuwa kenan bakin ciki saboda haka Allah ya tabbatar ya tseratar da annabi yunusa daga baƙin ciki ta dalilin wannan zikiri sai kuma Allah ya tabbatar mana ba annabi Yunus kadai ba wa kadhalika nunjil mu'mini kaga Allah ya mana alƙawari idan mun shiga bakin ciki muka yi wannan mu ma Allah zai yayi mana Allah ka yayi mana na in ka dawo ta sashin hadisi zaka samu hadisin Abdullah bin Mas'ud hadisin Abdullah bin Mas'ud shi ma ya inganta yana sunan Ibn Majah Ibn al-Qayyim al-Jawziyya ya inganta shi a littafin Shifa'ul Alil yana shafin 274 hadisin yana silsilatu sahiha hadisin 199 manzo Allah yace ma qala abdun qattu idza asabahu hammun aw hazanun damuwa ta same ka ko bakin ciki kai wannan addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace illa azhaba Allah hammahu wa abdalahu makana huznihi farahan Allah zai kawar da damuwarka kuma ba nan kadai ba Allah zai canza madadin damuwan sai ya kawo farin ciki a wannan gurbi saboda ka sa inda ta gefen alkur'ani ne to addu'ar yayi damuwa ita ce ta annabi Yunus alaihi salam in ga dawo ta sashin hadisin manzon Allah addu'ar da take kawar da damuwa ta samar da farin ciki ita ce addu'ar Abdullah bin Mas'ud manzon Allah ya ce Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadika mabin fiyya hukmuka adlun fiyya qada'uka as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammayta bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'sarta bihi fi 'ilmi al-ghaibi indaka an taj'al al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi wannan addu'a ita ce ta zo ta hadisin Abdullah ibn Mas'ud babu wata addu'a mai kawar da bakin ciki da damuwa da takaici bayan ma Allah ya kawar ya mai da farin ciki a wannan gurbi sai wannan addu'a saboda ka in ka dawo ta hadisi wannan addu'a zai kamata mu sake ta ba Allah ya samu dace to mun gama da darasi da muke iya samu ta sashin annabi Yunusa sai Allah madaukaki ya ce Wasan karya na "Wa Zakariya!" ga kuma Annabi Zakariya a Salam, shi ma akwai abin misali ga rayuwarsa. Izina da Rabahu lokacin da Annabi Zakariya ya kira Allah mahaliccinsa. Menene Annabi Zakariya yace? rabbi la tazarni fardan ya Allah karka banni ni kadai karka karka banni in yi rayuwa ta ummutu ni kadai ban haihu ba abinda annabi zakariya ya roki Allah ke shi kaga dan ka roki haihuwa ba laifi bane annabin Allah ya roki haihuwa kuma dan Allah ya hana ka haihuwa ba matsala bace ya hana waɗanda sun fika ko ba haka bane an ce annabin Allah annabi zakariya alaihi salam amma ya nuna cewa rahamar Allah ana roƙon Allah tabaraka wata'ala kamar yadda Allah yake cewa fas'alullaha min fadlihi duk wani abu da ya zama falalar Allah ce ka roƙi Allah saboda babu mai baka sai shi Allah ya gane ba wanda zai ba shi haihuwa in ba Allah ba saboda kai ce ya Allah karka banni ni kadai wa anta khairul sina, amma bai rage min tauhidi ba na riga na sani idan ma wai magaji ne ai kai ne mafi alkhairin masu gado ba wai ina son in samu haihuwa don kar in mutu ban samu magaji ba ne ba ni'ima ce haihuwa illa iyaka kaga kenan annabi zakariya ya nuna maka cewa rasa haihuwa da yayi bai rage mai tauridin sa ba me Allah ya ce فاستجبنا فاستجبنا له سي muka amsa mar addu'an wa wahabna lahu yahya muka yi masa kyautan yaro sunan shi yahya wa aslahna lahu zawja muka gyara mar matarsa Allah ya gyara mahaifarta ta iya daukar ciki Allah ya nuna maka duk aikinsa da shi kaɗai yake yi in ka bar Allah ka tafi wajen wani sai ya wahal da kai in ka rasa Allah ka rasa kuma kuɗinka Allah ya ce fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu duk yana nuna ba mai wannan sai shi innahum kanu sai Allah ya faɗa mana dalilin da ya sa ya amsa musu innahum kanu sun kasance a baya yusari'una fil khairati masu gaggawa ne ta wajen aikin alkhairi kaga ba yanzu bane tuntuni tuntuni mutanen kwarai ne wa yad'una na ragaban wa rahaba suna roƙon mu a halin kwadayi da halin tsoro babu wani yanayi da ake bani roƙon Allah ka san akwai mutumin da bai sanin akwai Allah sai ya shiga damuwa amma idan ni'ima ce a ba ruwansa da Allah to kai mutumin kwarai da samu da rashi ko da yaushe a ibada kake me yasa aka ce dole ka zama cikin ibada domin ko da ka samu dukiyar to ai akwai abin da ka rasa ba lalle bane dan kana da dukiyar ta yi albarka saboda haka ko da kana da dukiya kana buƙatar roƙon Allah dan dukiyar ta albarka dan tsaron dukiyar dan ka samu riba akan ta a ranar tashin kiyama ashe kaga dan ka samu baka huta ba in ka rasa baka huta ba ita addu'a ibada ce da mutum bai barinta a rayuwarsa wa kanu lana khashi'ina kuma sun kasance masu tsoron mu wato idan aka ce al-khashi'in ana nufin mutanen da da'iman suna cikin tsoron Allah ba a kiran mutum al sai mutumin da ya tabbata a ko da yaushe bai manta Allah Allah ne a gaba a zuciyarsa yana tsoron Allah cikin al'amarinsa wanda shine al-khashi'a kaga kenan samu bai raba shi da Allah rashi bai raba shi da Allah daɗi ba ta raba shi da Allah ɗaci ma haka yana daga cikin bayanin ibn taymiya a littafin majmu'u fatawa mujallal 15 shafi na 20 yace ita addu'a da kake gani gaba daya abinda Allah ya nuna mana a cikin alqur'ani an gina ta ne akan abu biyu wanda Allah ya faɗa cikin wannan aya ala ragabati wa ala rahabati yani ala raja'i da'i kai da kake addu'a ka sanya kwadayi cikin abinda kake roƙon Allah idan ka sanya haka ya zamanto kuma kana tsoron Allah wanda haka Allah ya faɗa a suratul arafi aya ta 56 yace wad'uhu khawfan wa tama'a ku rika roƙon Allah a halin tsoro da halin kwadayi wato shi musulmi babu lokacin da baya roƙon Allah subhanahu wata'ala inna rahmatallahi qaribun minal muslimin me yace gaba والذي أحصل ربنا فخنا في حال روحنا وجعلنا لها وابنها آية للعالمين الله يكامل مثالي da mace kuma ai duk misalan bayan maza ne ko da dai ga matar annabi zakariya Allah ya bada misali da ita sai Allah ya kawo misali da maryam mahaifiyar annabi isa alaihi salam wallati ahsanat farjaha matan nan da ta tsara al'auranta kaga ta yi ma Allah aiki a baya ko a gaba kuma sai Allah ya sa mata albarka wato sai ka yi ma Allah aiki sai Allah ya maka aiki amma karka ɗauka sai damuwar ta zo za ka yi wannan aiki wannan aikin da za ka yi a lokacin zuwan damuwa ba don Allah za ka yi shi ba idan musiba ta sauko sai aka tara malamai ku sauke ƙur'ani niyyar malaman karatun nan Allah ya kau da bala'i ne ko amma inda a ce ana karanta alkur'ani kafin zuwan bala'i wannan karatu an yi shi domin Allah idan aka yi tawassuli da shi sai Allah ya kawar da bala'i amma sadakar da za ka yi yanzu duk da cewa ita sadaka ta samu nassi wanda manzon Allah ke cewa sadaka tana kawar da bala'i ai abinda ake nufi shine wanda ka yi shi domin Allah domin duk aikin da babu ikhlasi baya albarka Allah ya ce Maryam ta tsara al'auranta fa fi fiha ruhina sai muka yi busa cikin jikinta ba al'auranta ba fa fi fiha ruhina wato jibrilu alaihi ya taho ya busa cikin wuyan riganta wanda shine abin da ya tabbata wajen malaman tafsir madkhalur ra'si minhu mala'ika jibril ya busa ta wuyan rigan maryam fa nazalatin nafqatu bi idnillah wannan busaran annabi isa da mala'ika yayi sai ya shiga jikinta wannan rai din sai ya gangaro zuwa ga al'auranta ya zauna a cikin mahaifa bi iznillah kisa Allah ya ce waje alna hawamnaha ayatan lil alamin mun sanya ita maryam da ɗanta sun zama ayoyi ga duniya gaba daya ita maryam yanda ta samu ciki ya zama abin mamaki annabi isa yanda Allah ya halice shi ba mahaifi ya zama abin mamaki wato Allah ya nuna ma duniya babu halittar da ta gagare shi dalilin halittar annabi isa alaihi salam ba mahaifi ke amma in ka dawo nan ƙasa za ka samu inda Allah tabaraka wata'ala yake ishara da cewar busan da mala'ika ya yi ya gangaro har zuwa ga al'auran ita maryam wa maryam abinata imran allati ahsanat farjaha mai Allah ya ce fa nafakhna fihi amma anan fa fa nafakhna fa fihi min ruhina saboda haka yasa busar da mala'ika yayi ya gangaro jikinta ya dawo ainihin al'auranta ya shiga mahaifanta wannan ya tabbata da izinin Allah tabaaraka ta'ala to bayan Allah ya faɗi haka sai ya ce inna ummatukum ummatan wahida وأنا ربكم فاعبدون إن هذه أمتكم للي الأمة كلنا أمة واحدة الأمة ديجي wato labarin annabawan nan shi ya nuna maka cewa addini guda ne tun farkonsu har zuwa na ƙarshe shi ne annabi Muhammad wanne ne addinin wa huwal islam don haka yasa idan aka ɗauko annabin na aka ma bayani sai kaga ai addinin da ɗaya ne da wancan annabin sai Allah madaukake cewa ana rabbukum fa'buduni ni ne mahalicinku ni ne ke gudanar da al'amuranku saboda ka ku bauta ne Allah ka samu iya ci gaba wata ƙadda'u amurahun bayanahun kullu ilaina raji'un wata ƙadda'u amurahun bayanahun amma sai mutane suka sassaɓa al'amarin addini a tsakaninsu wato ya nuna saɓani da kake gani da gangan ne domin Allah ya ce su suka gugutsa da al'amarin addinin su ya su saboda ai idan malami yana da bukatar ya cimma buri tunda ya tabbata kai jahili ne zai iya murda gaskiya baka gane ba to ta wannan tafarkin shedan ya kafa bidi'o'i a doron ƙasa ta haka addini ya dinga rabuwa ta dalilin ne ta dalilin son zuciya shi sa Allah ya ce su suka karkasa addini a tsakaninsu amma kullum ilaina raji'una kowa dai gare mu zai dawo Allah ka samu iya ba da amsa ta kwarai Allah ya ce kowa gare mu zai dawo muku za mu tabbatar da wannan gaskiyar guda daya me Allah ya ce faman ya amal mina salihati wanda ya yi aiki daga cikin ayyuka na kwarai ingantattu wa huwa mu'min matukar yana da imani don sharaɗin karban aiki kenan kafiri ko yayi sallah babu lada akwai wani kafiri ma yana azumi idan ramadan ya zo kaga yana aikin banza idan kafiri ya je haji babu lada domin wannan aya wa man ya'mal min as-salihati me sharadi wa huwa mu'min sharadin kenan yana da imani fala kufranul sa'i to ba za a ki karban aikin sa ba wannan rahama ce ga Allah kaga duk sabanin da muke a mu Allah ya nuna cewa idan dai kayi gaskiya Allah zai baka lada. inda kai laifi sai Allah ya ce wa inna lahu katibuna ai muna nan muna rubuta abin da mutane ke yi Allah ka sa rubuta alkhairi akan mu na'am wa haramun rahama qarrabuna halakna annahum sai Allah ya ce wa haramun ala qaryatin amma fa sani. haramun ne ga wata alƙarya a halaknaha da muka halaka wato duk abin da zaka yi kai kafin ka mutu inji Allah ka sani idan aka ce maka Allah ya kashe mutum annahum la yarji'una ba za su dawo duniya ba har abada duk mutumin da ajalinsa ya zo ƙarshe aka ce maka wane ya mutu sai dai ce ma ana ganin fatawa kuma duk ƙarya ne shedan ne kawai yake wannan wanda ya mutu ya ci Allah ya ce haramun kaga da kansa ya fara haramun ala qaryatin ahlaknaha duk wata alƙarya da muka halaka ta to haramun ne annahum la yarji'una ba za su dawo duniya ba kaga kenan kamar dama ce aka ba mu mu zan masu tsere-tsere don ban san kwana nawa ya rage mun ba a damar da Allah ya bani ko wata nawa ya rage shekara nawa ya rage baka sani kuma idan ta zo an gama iyakar abin da mala'ika ya rufe sai a yi tam mutum ya riga ya zaɓa makansa makoma Allah ka samu komar mace kyau me Allah ya ce hatta idza har ya juju wa majuj har lokacin da za a bude juju wa majuju lokacin da za a bude musu kofa domin Allah shi ya tsare su akwai inda suna nan suna tare to ranar da fa Allah ya bude su wa hum min kulli hadabin yansiluna kowane tsauni ka duba zaka ga gangarowa suke saboda yawan ya yajuju wa majuju wato Allah ke cewa idan ma baka mutu ba duniya kake ta aiko mi dadewa Allah zai sako wasu bayinsa na bala'i sune yajuju wa majuju idan sun zo me zai faru wa qad rabba abdu شاخصة الأبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين idan ya jujo majidi suka zo to Allah ya ce iktaraba alwadul haqq alkawarin ƙarshen duniya na gaske ya mutu Allah ka sa kare sami mu da rai fa'iza hiya shaqisatun absarul ladina kafaru wannan wannan bayani na Allah akwai taqdimul khabar alal ibtida'i fa'iza hiya shaqisatun absarul ladina kafaru fa'iza hiya absarul ladina kafaru shaqisatun shine taqdimul ibtim ibtida'i mai taqdimul khabar da yazo akan al ibtida' fa'iza hiya shaqisatun absarul ladina kafaru wato fa'iza hiya absarul lazina kafaru sai ga idanun kafirai shafi shafisatun sun dare idan aka ce ma duniya ta zo karshe kafiri bai iya kifta ido saboda tsananin bala'i ya wailana kafirai za su rika cewa kai gare mu kad kunna fi gaflatin min haza mun kasance cikin gafala game da wannan lokaci gani muke duniya ba ta da lokacin karewa idan ma za ta kare sai su gaya maka nan gaba sai an yi shekara biliyan goma sha hudu kaga an gama da kai shekara biliyan goma sha hudu wata ne duniya ta kare ce muna cikin gafala wannan shine abin da suratul ita ke karantar da mu mu guji gafala gafala ke sa mutum ya zama wato ya yi watsi da addininsa har ya samu kansa a cikin halaka wanda Allah ke bada misali da kafirai suna cewa zuwa kunna zalimin mun kasance masu cutan kawunansu mm. innakum إنكم Allah ya ce ina kuma mata abu min duni lahi da ku da abinda kuka bauta ma wanda ba Allah ba hasabu jahannama makamashin wutar jahannama ne antum lahawari duna kuma dukkan kuma masu gangarawa gare ta ne da kafiri da da kafiri ya bauta ma Allah ya ce makomar guda ne ita ce jahannama me yace Allah zamara wala iyali ma wa Allah ce law haula aida a ce waɗannan ababen bauta ne na gaskiya ma waraduha aida ba su ga wutan ba sai mutum gashi za a tura shi wuta da gunkinsa a kafada da kai da gunkin kuje shi ne Allah yake cewa to inda gunkin gaskiya ne ya aka yi ka shiga wuta sai Allah ya ce wa kullu fiha khaliduna kowannan su al'abida wal ma'budin khaliduna fil nar da masu bautan da waɗanda aka bauta ma sai sun dawoma a cikin wuta Allah ka kare mu Allahumma fiha zafir وهم فيها لا يسمعون وهم فيها wato sauki a cikin wannan wuta wa haza yin ma'una sannan ba a jinsu suna kururuwa suna ihu suna ruri amma kuma ba wanda ke sauraron su ba wanda zai cece su Allah madaukaki ya ce innal ladina sabaqat lahum innal husna ulaika anha mubadun wadanda kyawawan aiki na kware ya gabata gare su shi sa kullu ake cewa mutum ya gabatar da alkhairi innal ladina sabaqat lahum minnal husna wadanda kyakkyawar alkawari na as-sa'ada za su tsira a kiyama za su samu aljanna waɗanda suka cimma wannan alkawarin na Allah ula'ika an hamu ba aduna waɗannan ana nisantar da su daga wutar jahannama ko hanyar ta ma ba za ka gani ba وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يسمعون حسيسها متانا قريبا سما جن جهنم kaga wata ni'ima ce gare mu inda aka saukar da kai a aljanna a ita aljanna ta yi nesa da wuta ko motsin wutan baka ji domin idan aka ce kana makwabtaka da wani kullum ana duka yana ihu ai kaga zaka canza gida ko a sai Allah ya kai jahannama daban Allah ya ce la yasma'una hasisaha la yasma'una sautaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun Allah ya ce duk abinda da rayukan suke sha'awa sun same shi kuma suna dawwama cikin wannan hali الله كساموني لا يظنهم الفزع لم كبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون لا يحزنهم الفزع الأكبر ببرا زنا بايا كأسو بايا ساسو بجنشكي وتببرا زنا قداتي busa na farko da za a yi busa na farko zai ta da duniya amma karka dauka wannan busa ce mafi girma la busa na biyu ita ce mafi girman bala'i saboda ita ce ake tashi wannan ita ce busar da Allah yake kira alfaza'ul akbar razana mafi girma shine annafatul akhira domin da zaran ka ji wannan busa ka santo dole fata shi za a yi zuwa wajen hisabi wata talakahumul mala'ikatu hadha kun tuntu a tu'adun wato ni'ima da Allah ya yake wa bayansa na kwarai waɗanda suka mutu da kyakkyawar kalma to Allah matsaukaki yana hana su jin wannan ƙaran da razanar duk mutumin kwarai baya tashi a kiyama a firgice la maimakon haka ma mala'iku suke taranku ku ka tashi daga kabari sai ka tarar da mala'ika na jiranka kana fitowa zai ce ha za yau muku mallazi kuntun wannan rana ce dama can an ce maka tana zuwa karka da ko ka ga wani abu ba ko mai insha Allah kaga sai ka samu nutsuwa so ashe ba ka da ma babban razana duk wanda ya mutu da imani mai Allah ya ce sama a gaban yin كما بدأنا Allah yana tabbatar mana aita da duniya abu ne mai sauki gare shi karka mai mamaki na ga ce maka duniya za ta kare yau mana tsoyi sama a ta tsayi su lilin kutub ranar da muke naɗa sama ai nadewar ba wahala kamar yadda ake naɗa takarda da aka yi rubutu a ciki yanda ake nade carbon paper yadda za ka yi rubutu a jikin warka ka nada warka. Allah ya ce haka za mu naɗe ta ba kaga kenan Allah ya kwatanta mana da cewar wannan aiki ne mai sauƙi gare shi kama ba da ana awwala khalqin nu'iduhu yanda muka fara farkon halitta haka muke sakewa wa'adan alaina alƙawari ne da Allah ya yi duniya sai ta ƙare inna kunna fa'ilin Allah ya ce lalle ku sai mun yi kaga kenan ba abinda zai kawar da tashin kiyama sai an yi wanda ma ka zauna da shiri al'i'adatu wal ba'su idan ma ka mutu ka tabbata Allah zai sake ta da kai shine al'i'ada bayan ya ta da kai ba a tsaya ba sai an zo al ba'su sai Allah ya kawo ka filin hisabi sai an yi hisabi sai mutum ya je makomarsa in mauta in ma aljanna Allah ka sa ta kyau gare mu ya ce walaƙadar gabana bin gabori min an bayanin fi zaburi Allah ya ce kuma wannan ba a littafi guda muka saba. tana yiwa don ka karanta alkurani ka ɗauka annabi ne ya fara faɗa a'a fi zaburi jami'ul kutub duk littafan da Allah ya saukar a duniya ya faɗi cewa duniya za ta kare kuma akwai lahira alkawari ne da Allah ya ce inna kuna fa'ilin dole sai mun yi saboda ka duk littafin da aka saukar duk annabin da ya zo ya faɗa ya kuma tabbatar da cewa min ba'd zikri annal arba ita ƙasa ta aljanna idan ma an tafi lahira yarisuha ibadiyas salihuna bayina na kware kaɗai ke shiga an riga an faɗa mutumin banza bai shiga aljanna don haka mutum ya gyara halinsa wannan alkawari ne na Allah kowane littafi min badi zikiri bayan asalin wa'azin da ke littafin to sai Allah ya gaya ma kowane annabi ga alkawari da ne ita aljanna fa ta mutanen kwarai ne sai ya ce inna hadha la balaga Allah madaukaki ya ce to wannan ayoyi da muka karantar wato cikin alkur'ani akwai daidai bukata liƙaunin abidi ga mutanen da ke fatan su bauta ma Allah in dai kana son ka bauta ma Allah ne alkur'ani ya ishe ka ji Allah alkur'ani ya ishe ka domin duk abin da kake nema yana cikin alkur'ani inna fi haza yana nufin fi hazal kitab la balagan liƙaunin abidin bi ma'ana wusulan ila al-bughya abinda duk kake nema wanda zai ce maka ka bauta ma Allah to Allah ya sa shi a cikin alkur'ani sai ya ce annabi وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين Allah ya ce wa annabi kuma ba mu aike ka ba face ka zama rahama lil alamin ga duniya baki dayanta قل إنما يوحى إلي إنما يوحى Wal inda ma yi ha ilayya ka gaya musu ai ammun wahayi, Annama na ma ilahukun ilahun abin bautanku wanda ya cancanta ku bauta ma abin bauta guda ɗaya ne. Fahal an tun musulmi shin kun mika wuya gare shi, fa’inta wallon fa’ul’azan kuma ala فقد أعلمتكم على الله ولنبئي أقرب من sai suka juya baya faƙul ka gaya musu azantumun alasawa ina sanar da ku game da yaƙi sanarwar yaƙin ma ba a goye ba ne alasawa'in wato a fili ne don annabi sallallahu alaihi wasallam baya yaudara baya munafinci wanda wannan tana cikin ayoyin da aka fara da bada dama ga manzon Allah wato akan ya yake su ce idan ma yaki zamu kai ga yi to yakin nan ba aboye bane ina sanar da ku a fili Wai in adari a qaribun ni kuma ban sani ba ita kiyaman nan da muke ta magana akan ta tana kusa ne an ba'idun ko tana nesa ban sani ba in ji manzon Allah ma tu'aduna alƙawarin da aka yi muku din nan na tashin kiyama ban san yaushe ne ba amma duk da wannan aya sai ka samu wani yana gaya maka ai annabi ya ce wai ba zai yi shekara dubu biyu a ƙasa ba ga abin da Allah ya faɗa hmm? wanda ba gaskiya ba ne babu wani ɗan adam da zai gaya maka ga yawan shekaru da suka rage ma duniya ta ƙari babu babu wanda zai baka wannan amsa musamman saboda wannan aya ne Allah ya ce a gaba inna ku ya alamul jihar Allah yana sanin maganar da aka bayyana ta aljihar min alkawri wa ya alamu ma taktumuna kuma Allah yana sanin abin da kuke koyewa sai ya ce wai na dare wai na dare ban sani ba la'allahu fitina lakum abin da yasa ba a gaggauta azaba gare ku ba ai wata fitina ce gare ku annabi ya ce ban sani ba amma akwai tana yiwuwa domin zaka ga kafiri yana kafirci amma Allah ya kyale shi ko kyale shin nan da yayi fitina ce shi yasa annabi ya ce ban sani ba amma tana yi wa jinkirin azaba gare ku fitina ce gare ku uh, wa mata'un ilahin da kuma yar dama da Allah ya ba ku zuwa dai mutuwar ku shi yasa ka ga mutum yayi laifin Allah ya kyale shi Allah ka tare mu قال رب احكم رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون الرواية قل cewa aka yi eh, wato Allah ke gaya ma annabi ga wata addu'a da za ka riƙa yi shi ne kul. rabbi hukun bil haƙi Allah ka raba gardama tsakanina da kafirai ka tabbatar da gaskiya ka kawar da ƙarya wanda Allah ya amshi addu'ar manzansa tun da yanzu ba za ka je makka kaga kafiri ba babu kafiri ko eh, babu kafiri sai dai in zuwa yayi wanda shi manzon Allah kafin ya rasu ma sai da ya bar wasiya duk inda kafiran ma suke a fidda su amma yanzu kaga kokari ake a kai su ko Allah shi kare babu kafiri makka saboda addu'an nan da manzon Allah yi qul rabbi hukum bil haqqi ya Allah kai hukunci da gaskiya a tsakanina da kafirai dinnan wanda wannan riwaya ta kira'a kenan sannan akwai riwaya da ta zo da qala wato Allah ke bada labarin addu'ar da manzon Allah yayi tayi rabbi hukum bil haqqi ya Allah kai hukunci na gaskiya tsakanina da kafirai idan aka ce hukunci a nan ba wai hukuncin wake kan gaskiya wake kan karya ba ne a'a kalmar alhukumu tana zuwa da ma'anar alfaslu don haka za ka ga wasu ayoyi a cikin alkur'ani wanda Allah ke kawo kalma ta alfaslu wato ifsil bainana wa baina man kazzabani bil haqqi ya Allah ka raba tsakanina da wanda ya karyata ni ta ba ma gaskiya rinjaye wa na rahmanul musta'anu Allah mai iko da mu shine Allah mai rahama wanda shi kadai ya cancanta a nemi taimakon sa alama ta sifuna akan abin da kuke siffantawa na kareraki gare shi da kuma addininsa. wanda wannan karshen ayat yana nuna mana addu'a ce ta manzon Allah eh, kuma addu'ar da annabi ya Allah ya karbe ta saboda haka yasa duk mutumin da kiyaye eh, waɗannan annabawa da aka bamu misali eh, tun daga farko har muka kawo ga na ƙarshen su ne annabi Muhammad domin addu'o'i yake ta karantar da mu ga irin addu'o'in annabawa ga irin abin da suka yi Allah ya karba wanda a ƙarshe aka koya mana addu'ar manzon Allah shi kansa Shi ne ƙul rabbi hukum bil haqqi wa rabbi na rahmanin musta'anu ala wanda ya nuna maka manzannin Allah Allah ya karba addu'o'insu ya biya musu bukatunsu saboda riko da gaskiya don haka duk wanda ya yi koyi da su shi ma zai dace da irin abin da suka samu Allah subhanahu ta'ala ya samu dace da tabbata akan tafarki na kwarai tafarkin manzonsa ya karbi ibadar mu Allah ya kyauta ƙarshen mu ya sa makomar mu ta zama aljanna Allah mu ɗauki ya gafarta mu iyayen mu ya albarka mu zuriyarmu. mu Allah ya karbi ayyukan mu Allah ya gafarta mana kurakuranmu. mu Allah ya ƙara kauna tsakanin mu ya hada kawunan kuma waɗanda ke da bukatu Allah mu ɗauki ya biya musu waɗanda Allah ya biya musu Allah ya taimaka ya rike musu wannan alkhairi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصي ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب